Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci bakwai da ashirin da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da fara'a da nomar dalo da kumniya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a alfari rediyo kuma si. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim ka almasi garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata biyar ga watan Satumba. Bayan labaran duniya za a ji cewa mataimakin shugaban kwamitin majalisar dattawan Najeriya kan yaƙi da almundahana yana yaba ma Ibrahim Magu na EFCC cewa eh so far so good shi acting chairman yana kokarin shi za kuma a ji ƙarshen hirar sabon jakadan najeriya a amurka alhaji muhammad hassan da aliyu mustapha sakkwato game da makomar najeriya da kuma matsayinta a jerin kasashen duniya suleiman barma na tafar da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya Masu are assalamu alaikum. jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta faɗa jiya cewa shugaban ƙasar koriya ta arewa kim jong un na neman faɗa ne da kuɗinsa kuma ya kwana da sanin cewa amurka ba ta da wadataccen hankulin ci gaba da jurewa hakan jakadiyar ta ce yadda yake amfani da makamansa masu linzami ba bisa ka'ida ba ke nuna cewa yana roƙon faɗa ne shi da kansa ta ce yaƙi ba abu ne da amurka ke fatan ganin ta tsunduma cikinsa ba sai dai ta ƙara da cewa amma kuma hankulan amurka yana da iyaka haley ta ce za su kare kansu da ma kawayensu jakadiyar ta amurka dai tana magana ne a wajen taron gaggawa na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da aka kira bayan da ƙasar koriya ta arewa ta kammala gwadon makaminta na nukiliya na shidda a ranar lahadi ƙasar ta koriya ta arewa ta ce ta samu nasarar gwada wani gagarumin bom na hydrogen da za a iya makala shi ga roka mai linzami na icbm ko da yake masana ba su tabbatar da hakan ba amma dai sun ce wannan makamin na shidda shine ya fi duk wani wanda ta gwada a baya girma hukumar zaben kasar kenya ta ce ranar 17 ga watan oktoba wannan shekarar ce za a sake gudanar da zaben shugaban kasa da aka soke hukumar ta ce ta sa wannan ranar ce domin ta bi umarnin da kotun kolin kasar ta bayar biyo bayan rusa zaben da ta yi a watan da ya gabata sakamakon magudin da ake zargin an yi wajen irga ƙuri'un da aka jefa wannan ya sa ta ce a gudanar da zaben bayan kwanaki 60 wato watanni biyu kenan sanarwar da hukumar zaben kasar ta fitar ta ce sunayen shugaba mai ci uhuru kenyata da mataimakinsa da kuma raila odinga da mataimakinsa ne kawai za su kasance a katin jefa ƙuri'a a zaben na watan gobe idan dai ba a manta ba an bayyana shugaban da ke kan mulki wato uhuru kenyatta a matsayin wanda ya lashe zaben da bambancin ƙuri'u wajen miliyan ɗaya da rabi amma shugaban 'yan adawa raila odinga na gamayyar jam'iyyun adawa na nasa ya ce an tafka magudi kuma ya kai maganar kotu wadda daga bisani ta soke zaben labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da kenan birnin washington dc ministan harkokin waje na indonesia retno marsudi yanzu haka tana kasar miyama domin ganawa da jagaban al'ummar kasar ansun ci da kwamandan rundunar sojan kasar da kuma babban mai baiwa shugaban kasar shawara a harkokin tsaro domin su tattauna kan abin da ke faruwa a jihar rakeni hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce 'yan asalin jinsin rohingya su dubu 87 ne suka gudu daga jihar zuwa makwabciyar kasar bangladesh tun sa'ilin da faɗa ya barke a farkon watan jiya shugaban ƙasar na indonesiya joko dodo ya ce minista tashi za ta buƙaci gwamnatin ƙasar ta bama da ta hana ci gaba da faɗan da ke dalilin kashe mutane kana daga nan kuma za ta zarce zuwa kasar bangladesh domin tsara yadda za a taimaka waɗanda suka tsere suka shigo cikin kasar faɗan na baya bayan nan ko shine wanda aka fara a ranar 25 ga watan agusta sa'alin da wasu tsagerun 'yan rohingya suka farma wani caji office da wani sansanin soja a kokarin su na kare 'yan su daga cin zarafin da ake musu rundunar sojan kasar ta ce mutane 400 ne suka mutu yawancin su 'yan tawaye ne dama dai gwamnatin kasar ta mayama tana daukar 'yan kabilan rohingya a matsayin bakin haure bakin haure ne daga kasar bangladesh waɗanda ba taɓa ba su takardar izinin zama 'yan ƙasa ba duk da yake suna da iyaye da kakanninsu zaune a ƙasar shekara da shekaru To ana fashin labarai ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ƙungiyar nan ta kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta buƙaci ƙasar Saudiya da ta dakatar da shirinta na korar ɗaruruwa zuwa dubban 'yan ƙasar Habasha waɗanda ba su samu damar cimma wa'adin watan Agusta da ta ba su na su yi rijista ko kuma su fuskanci korar ba. felix horn babban jami'in bincike na wannan kungiyar ya ce muddin aka kore su ko kuma aka mayar da bakin hauren zuwa kasashensu na asali to za su a jefa su cikin tsaka mai wuya an kiyasta cewa an wato akwai 'yan kasar habasha a saudiya da yawansu ya kai tsakanin 400 zuwa 500 kuma daga cikin wannan adadin 'yan kalila ne kawai suka samu damar yin rijistar kamar yadda ƙasar ta saudi ta bayar da umarnin ayi. yau talata ne ake jiran a ji shawarar da fara shugaban amurka ta white house ta yanke game da makomo yaran nan da suke nan amurka suna nan kanana tare da iyalinsu suke zauna waɗanda kuma ake fargaban cewa gwamnatin amurka na dab da neman cewa a mai da su kasashen su na asali kawo yanzu dai daga rahotannin da ake samu daga wasu kafofin yada labarai na nuni da cewa shugaba donald trump zai soke wannan shirin da ake kira shirin daka wanda wanda ya baiwa ɗaruruwan bakin haure damar ci gaba da kasancewa cikin ƙasa ba tare da an kore su ba sai dai kuma wasu jami'an gwamnati sun bayyana wa manema labarai cewa soke shirin zai samu tsaiko har na tsawon watanni shida tukunna domin kuwa hakan ya baiwa zai baiwa majalisar dokokin ƙasa wadataccen lokaci na shi nazarin lamarin musamman da yake tun farkon samar da wannan shirin ba a sa 'yan majalisar ba an dai samar da shirin daka ne a ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaban amurka barack obama yau din nan ne dai aka shirya gudanar da wata gagaruman zanga-zangar lumana a gabar fadan white house din domin nuna goyon baya ga wannan shiri na daka ana kuma kyautata zaton za a yi irin wannan tarurrukan zanga-zanga a wasu birane da dama a nan amurka da nuna wa gwamnati cewa bai kamata a soke shirin ba a ƙarƙashin shirin dai an kawo yara da yawansu ya kai dubu ɗari takwas daga sassan duniya daban-daban To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a wani al'amari mai kama da ƙara karbuwa da shugaban hukumar yaƙi da rashawa ta Najeriya EFCC Ibrahim Magu ke yi tsakanin wasu 'yan majalisar tarayyar Najeriya. mataimakin shugaban kwamitin majalisar dattawa kan yaƙi da rashawa sanata mustapha sani ya ce zuwa yanzu dai magu ya taka rawa sosai daga wato ya taka rawar gani sosai daga muna ga mustapha nasir batsari a baya dai an yi ta kai ruwa rana a tsakanin 'yan majalisar dattawan da kuma fadar shugaban najeriya a kan shugaban riko na hukumar ta EFCC Ibrahim Magu, Sanata Mustapha Sani Muhammad mai wakiltar kudancin jihar Niger. Shi ne mataimakin shugaban kwamitin yaƙi da cin hanci da rashawa na majalisar dattawan. E, so far so good. Shi acting chairman yana ƙoƙarin shi. E, mu kuma muna nan a baya mun sami ido muna kallon cewa duk an yi komi a ƙa'ida. akwai masu ganin kamar ba ku ma shiri da shi magudin ku majalisar dattawa yanzu wannan matsala tana nan ko ta kau a'a ba wai ba ma shiri da shi bane gwamnatin apc ne gaba daya senate majority yan apc ne gwamnatin baba buhari apc ne kuma baba buhari ya sa magu a wajen so bayan da za ya ce ba ma shiri akwai su differences a constitution da dole kuma a bi ƙa'ida inda ya kamata amma ba wai muna ba faɗa me yasa kuka ce sai an cire shi a baya din a'a ba haka ba ne kaga mutane suna amfani da siyasa a wajen irin wannan eh, kuma gaskiya inda doka ta ce haka za yi kuma shi muke bi eh, ba ma faɗa da kowa Sanata Mustapha Sani wanda yake magana da manema labarai akan wani tallafi da ya ce ya baiwa wasu mata jawarawa da mazajensu suka mutu a mazaɓarsa domin samun tallafin jarin dogaro da kai. Shi widows ɗin mun kashe wajen miliyan biyar eh, don mutane ɗari biyar muka ɗauka aka ba su dubu goma goma don su samu jari na kansu. Shi kuma na su mashushuka in. Ah, da sauran keke napep da muka shigo sun ba mu location kuma allah ya sa location yi na gaba ɗaya na raba na kawo can zaɓar na na raba musu Ko baya ga wannan dai, Sanata Mustapha Sani ya ci yana cike da ɗokin ganin an kammala aikin yashi kogin Niger da zai samar da tashar ruwan baro da ke cikin yankin mazaɓarsa. Ya zuwa yanzu dai Majalisar Dattawan ta tabbatar da sanya naira miliyan dubu biyar a cikin kasafin kuɗin shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai domin kammala aikin tashar ruwan baron da tsohon shugaban Najeriya marigayi Umaru Musa 'yar adu'a ya fara. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ba ga na ba tsari. To kafin mu ci gaba bari mu ɗan kai ku jamhuriyar Nijar kuɗin girgije. Nijar kasan mu mun saba. Nijar kasan mu ta yi su To a gaida 'yan matan Nijar. To a ci gaban hirar da sabon jakadan Najeriya a Amurka Alhaji Muhammad Hassan ya yi da Aliyu Mustapha Sokoto kan makomar Najeriya da kimarta a idan duniya. Yau Aliyu zai ɗora ne daga inda yake ma jakada Hassan tambaya game da kujerar dindindin ta Majalisar Ɗinkin Duniya wadda Najeriya ke nema. amma in najeriya ta sami a um, wannan kujera ta yaya za ta ci amfaninta a ya wayannan da suke kai mai suke ya suke cin amfani a yi ai su turai ne amma da muke afirka ina so in san turai ba china china eh. tana da na yadda na eh, yadda eh. in an samu ita ce ta farko a afirka ko ta yaya najeriya za ta ci miliyonin kujera ta same ta abubuwa da yawa abubuwa da yawa kaga in kai memba ne na fifa abin mm, mm. expanded ba yadda za a yi ba a tuntube ku ba kuma in ana son a ɗauki wani mataki so abubuwa da yawa suna amma dai kana jin da za a samu za a samu za a samu amma yanzu wayannan da na gaya maka p5 wato manya-manyan kasashe ba su ce mana sun yadda ba so za mu yi ta surutu ne kawai amma muddin sun ce sun yadda za a samu alhaji hassan wani babban magana da na tabbata tun da ka fito daga ingila daga ma ingila izanci abu ya samu asali tun buhari yana can zanga-zanga da yan najeriya suke yi kama da yan kabilar ibo da sauransu musamman masu neman bayafara din nan wuta ta kan kama waje sosai suna ta kamfen cewa sai a yi bayafara ya bayafara yi mana magana game da matsayin gwamnati kan wannan al'amari din da yadda ku kuke kallon shi to <laughs> ai mu gwamnati muna tafiyar da harkokinmu a kan tsari a kan tsari tsari kundin mulki yadda nigerians ne duka suka tattaru suka hada baki da inyamurai da hausawa da yarubawa da kankananan kabilu mm. kowa na wurin aka zatar da wannan aka yi adaptin aka ce za a tsare ma kowa mutuncinsa za a ba kowa haƙƙinsa gwamnati za ta kare mutuncin jama'a so an yadda da wannan kuma shi ake bi yanzu muna da tsari wadda an shekara goma sha biyar ko sha shida tun obasanjo da ya zo lokacin da aka yi handin over da military suka yi hmm. to har yanzu ana kan tsarin ne kuma ana bi ana amendments akwai canje-canje da za su yi su haɗu da yanayin jama'a ya daidaita so rikici da ake yi na 'yan ibo wasu tsiraru ne wadda lokacin da suka tayar aka ce ba za a yi zaɓe ba a nan anambra eh. amma me muke gani za a yi zaɓe so amma daga arewa masu kungiyar kungiyoyin matasan arewa sun ce inyamurai su tashi kafin ɗaya ga watan oktoba su kowa ya koma gidansu suna kasan a najeriya duka kowa yana son a zauna lafiya ba bangaren da zai tashi ce yau <clears throat> ba za mu yi hulɗa da wannan ba inyamurai ba su isa su bar arewa ba ba su isa su bar lagos ba yarba su ma haka amma hujjar da su yan arewa suke ba shine cewa yadda suke sakarwa mutanen kudancin najeriya kala su abin da suka ga dama arewa a can kudu ba a saka musu haka ba ka jin su ma kamata a saurare su A ah, to amma ai sauraron ana yi ana yi akan ah, gyare-gyare da ake yi na tsarin mulki hmm. kuma ah, gudanar da harkoki su tafi daidai da tsarin mulki ba wai wani zai fito ya ce a yau ba mu son inyamurai a wani eh, ko inyamuri ya ce bai son najeriya ba zai yi ba sannan yadda ake ganin su shugabannin yamarin suna bin yaran nan namdi kanu manya-manyan su shugabannin majalisa gononi lokacin da ya arewa nan suka fito aka musu ca wasu na cewa kaza kaza a kama su da sauransu amma a kudanci ina da kano yau har da sojoji ma yake da su sojoji ina ya samu ana nuna ya kafa nashi runduna ta sojoji masu bakaken kaya da sauransu da jau da baka hula da waye-waye gwamnati ta yi magana ta ce bata da ba amma abin da nake cewa shine kamar an bar su inyamurai din su ba su daina neman bayafara din ba su suna so ko sun fito sun faɗa ko ba su fito suka faɗa ba ni dai abin da na sani ko waye ko inyamuri ko bahaushe ko bayarabe in ya fito ya tunkari gwamnatin najeriya da son ta da husuma mm. za a yi maganin shi karshen hira kenan da aka yi tsakanin sabon jakadan Najeriya Muhammad Hassan da Ali Mustapha Sokoto game da makomar Najeriya. To yanzu kuma bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar inda Sulaiman Muna Barma zai gabatar mana da sharhin jaridun ƙasar. shawarwarin da aka tsayar a taron da wasu shugabannin afirka suka gudanar da takwarorinsu na turai a makon jiya a birnin paris. na daga cikin mahimman batutuwan da suka ɗauki hankalin jaridun wannan mako. Jaridar Le Nouveau Republicain ta bayyana cewa a yayin wannan haɗuwa Faransa mai masaukin baƙi ta buƙaci ƙasashen Nijar da Chadi su ba ta damar kafa cibiyoyi domin ayyukan tantance baƙin haure a kan su ta zuwa nafiyar Turai. To wannan fa wata alama ce da ke nunin shugaban ƙasar ta Faransa ya rena a jawalin shugabannin Afirka domin shi da ke neman alfarma shi ya kamata ya kawo kansa kamar yadda shugaba tanja ya taɓa tilastawa nicolas sarkozy a zamaninsa zuwa nijar ba shiri domin neman lasisin haƙar ƙarfen iranium in ji le nouveau republicain jaridar le republicain na cewa al'ummar musulmin nijar ta cancanci yabo saboda yadda aka kasance tsintsiya maɗaurin ki ɗaya wajen gudanar da shagulgullan sallar layya ɗaya rana wato biyu ga watan satumba saɓanin yadda aka yi zaton wasu za su yi watsi da ranar da majalisar malaman addinin islama ta tsayar ma'ana ranar asabar a matsayin ranar sallah a hukunce a fadin nijar maimakon yadda aka saba a al'adance a washe garin hawan arfa jaridar le de l'histoire ta ruwaito cewa gwamnatin Nijar ta musanta zargin karbar cin hancin biliyan 2,400 na sefa don tusa kayar Sadika Dafi daga inda aka bashi mafakar siyasa zuwa Libya. Bayanai na cewa lauyar Sadika Dafi da tuni ta shigar da karar hukumomin Nijar ba ta tanadi hujjojin da ke gaskanta wannan zargi ba. Saboda haka jaridar ta ce akwai alamar gawo zai iya juyewa da mujiya domin gwamnatin Nijar ta yi barazanar maka lauyar gaban kuliya. amma kuma jaridar le sens de ta kara da cewa a dai jira a gani saboda 'yan magana sun ce ba a san maci tuwo ba sai miya ta kare a ƙarshe sai jaridar air info wacce ta ruwaito cewa shugaba idris debi na chadi ya nuna ɓacin rai a game da yadda ya ce ƙasashen duniya ke jan kafa wajen takawa ƙasar katar birki don kawo ƙarshen abin da ya kira aika aikar da ta sa gaba da nufin tayar da zaune tsaye a makon jiya ne chadi ta yanke hulɗar diplomasiya da ƙasar qatar saboda zargin gwamnatin ƙasar da haɗa kai da 'yan ta'adda tare da ƙulla mu'amala da sojojin haya jerar ta ce idris debi ya ƙara da cewa haddasa fitina da rikita-rikita shine abin da qatar ta sa gaba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to a gaida sulaiman yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu Salamu alaikum. Sunana babba Haruna Damba Bajoga ɗalibi a makarantar kwalejin ilimi ta Alhaji Garba Zagada Bajoga. To alhamdulillahi ala kulli hal a yau zan yi kira ne ga manyan kasashen duniya da kuma majalisar ɗinkin duniya da kuma ɗaukacin kasashen duniyar ma cewa ya kamata kasar bama a dakatar da kisan da ake wa al'ummar musulmi 'yan kabilar hinga. domin kuwa su ma fa 'yan kasar ne kamar kowa ya kamata a bar su su yi walwala da addinin su ba tare da tsangwama ba matukar ba su taɓa kowa ba ya Allah ka kawo mana ƙarshen musgunawar da ake yi wa tsirarun al'umma ko kuma kabila ko kuma wasu 'yan addini marasa galihu a cikin al'umma. Assalamu alaikum muryar Amerika ina muku barka da wuni da fatan an yi sallah lafiya ina gaisuwa dukkan inda musulmi suke gaba da ina musu fatan alkhairi ubangiji Allah saki maimaita mana Allah ya kawo 'yan Saudiya musu zo gida lafiya lau. Na gode, Mamu da Annuri Antu Maradi, jamhuriyar Nijar, Akara daga Akara Ghana. Salamu alaikum. Mai magana Alhaji Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoton Najeriya. Da Allah BOA e Hausa mai sannan da sakona da ilahirin 'yan Najeriya dukkanmu musulmi da Kirista. na ji wani bayani da ainihin gwamnan Naija wanda ni ji daɗi ne kuma ni yaba shi saboda an ce kwaya bin alhairi a yaba shi dangane da ziyartar gidan yaron kwanta gora da yi na isko waɗanda a cikin wani matsanancin hali na ainihin cewa wani ya saci gaɗa har daga cikinsu an ɗaure wani zaman shekara shidda gidan yari ya yi tsayin alihi na ganin sun yi waje na ba da misali cewa ga masu sata fan stalin billions of naira suna shan iska waɗanda yi 'yan shekara goma sha biyu alƙalai sun rufe su wannan ba abin ƙaramin jin daɗi na wannan gwamnan da nuna tausayi ne da imani ne ba. assalamu alaikum gidan rediyo muryar amurka suna na gambo barau fataskum daga tsohuwar kasuwa a garin fataskum na yau na ni so na mika sakona na bangajiya da illahirin al'ummar musulman duniya a bisa wannan ibada da muka yi ta sallar layya da fatan Allah Ubangiji ya kar'a mana ibadodinmu Allah Ubangiji ya kar'a mana layya da muka yi Allah Ubangiji ya kai mana mizani sannan ina so ne amfani da wannan dama da yi kira ga 'yan uwanmu masu hali da 'yan kasuwa mu ji tsoron Allah don Allah don annabi a tausaya wa al'umma masu kuɗinmu daga cikinmu tausayawa talakawa. Assalamu alaikum BOA mai magana Alraf kana gashuwa odita janar na kungiyar murya talaka na Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina ne akan kasar Bama da irin cin zarafin da ake yi wa musulmai marasa rinjaye 'yan kabilar Rohingya wanda kuma duniya ta tsaya ta gani kuma majalisar ɗinkin duniya gaskiya ban gamsu yadda take tafiyar da al'amuranta ba akwai son zuciya akwai son kai to yanzu kuma ga ladan ya dawo da labaran duniya amma a takaice jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta faɗa jiya cewa shugaban ƙasar koriya ta arewa kim jong-un na neman faɗa ne da kuɗinsa kuma ya kwana da sanin cewa amurka ba ta da wadataccen hankulin ci gaba da jurewa hakan jakada ta ce yadda yake amfani da makamansa masu linzami ba bisa ka'ida ba yake nuna cewa yana roƙon faɗa ne shi da kansa ta ce yaƙi ba abu ne da amurka ke fatan ganin ta tsunduma cikinsa ba sai dai ta ƙara da cewa amma kuma hankuran amurka yana da iyaka hukumar zaben ƙasar kenya ta ce ranar 17 ga watan oktoban wannan shekara ne za a gudanar da zaben shugaban ƙasa da aka soke hukumar ta ce ta sa wannan ranar ce domin ta bi umarnin da babban kotun ƙasar ta bayar biyo bayan rushe zaben da ta yi a watan da ya gabata sakamakon makudin da ake zargin an yi wajen kirga kuri'un da aka jefa ministan harkokin kasar waje na indonesia retno masudi yanzu haka tana kasar mayama domin ganawa da jagaban al'ummar kasar amsun shi da kwamandan rundunar sojan kasar da kuma babban mai baiwa shugaban kasar shawara a harkokin tsaro domin su tattauna akan abin da ke faruwa a jihar rakene hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce 'yan asalin jinsin rohingya su 87 ne suka gudu daga jihar zuwa makwabciyar ƙasar ƙungiyar nan ta kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta buƙaci ƙasar saudi arabia da ta dakatar da shirin nan na koran ɗaruruwa zuwa dubban 'yan ƙasar habasha da ba su da ba su samu damar cimma wa'adin watan agusta da ta ba su ba na su rajista ko kuma su fuskanci kora felix horn babban jami'in bincike na wannan kungiyar ya ce muddin aka kore su ko kuma aka mayar da su to za su fuskanci matsala kwarai da gaske to masu saurare na muka kawo karshen shirin na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman maladin ibrahim aiwa da ya taya ni da wanda ya hada mana sautin salaman abu da injiniyarmu ta wannan lokacin wato hajiya zainab abdulrahman ni ku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai an jima